kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga baba da kanin labarai. Da Hawa Isra'ila ta ce ana wani sabon yunkurin cimma yarjejeniyar tsagaita wuta da Hamas inda za a dakatar da ne takaitaccen lokaci a zirin Gaza. Babban wakilin Majalisar dinkin Duniya a gabas ta tsakiya ya bayyana wa kwamitin sulhun majalisar kaduwarsa da abin da ya kira da ba za a lamunta da shi ba bayan wata ziyara da ya kai a zirin Gaza a wannan mako. kada sojojin rasha sun kai hari cikin dare da jirage marasa matuka da makami mai linzami guda a cewar ma'aikatar sojin ukraine kanin labaran kenan a yau za fara bude taskar rahotannin namu ne daga jamhuriyar niger inda gwamnatin sojin kasar ta kori wasu kananan jakadunta da dama da ke wasu kasashe da ke turai asiya da afirka akwai abin da ake ce canji na yanayi yana yanzu ita wannan gwamnati da ke ci yanzu wani sabon salo ne wani sabon eh, akida ce take so ta ba diplomasiya. a najeriya kuwa gwamnatin jihar kaduna ta tabbatar da kashe kasar gumin dan fashin dajin nan da ya addabi jihohin kaduna katsina Niger da babban birnin tarayya abuja wato badari isyaku yan bindigan da ke tare da shi shi wannan budiyar isiyam ya yi barna da shi ya kashe mutane da dama ya garkuwa da mutane da dama ya karye tattalin arziki mutanen musamman ma a kakara. sai a biyo mu a cikin shirin domin karin bayani kamar kowace safiyar juma'a yau ma muna tafa da shirin manuniya tare da isa lawal ikara amma fa duk sai bayan an saurari kashin farko na labaran duniya assalamu alaikum jama'a ga kashin farko na labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri isra'ila ta ce ana wani sabon yunkuri na cimma yarjejeniyar tsagaita wuta da hamas inda za a dakatar da faɗa na takaitaccen lokaci a gaza kana a saki mutane ɗari ko fiye da haka da 'yan bindiga suke ci gaba da yin garkuwa da su wannan yunkurin ya hada da tura wakilai a yau juma'a zuwa birnin paris domin tattaunawa a cewar kafafen yada labaran isra'ila shugaban ma'aikatar leƙin asirin isra'ila shine zai jagoranci rukunin tun da safiyar jiya alhamis ne ministan tsaron isra'ila yoav gallant ya faɗa wa wakilin amurka a gabas da tsakiya brent markov cewa gwamnati za ta faɗaɗa ikon da aka baiwa masu tattaunawar mu kan waɗanda ake garkuwa da sun kalaman nasa na zuwa ne bayan benny gantz wanda ya zauna tare da gallant da firaminista benjamin netanyahu kan yaƙin isra'ila yana faɗa da yammacin shekaran jiya laraba cewa akwai sabon yunkurin cimma shirin tsagaita wuta babban wakilin majalisar ɗinkin duniya a gabas ta tsakiya ya bayyana wa kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniyar kaduwansa da abin da ya kira da ba za a lamunta da shi ba bayan wata ziyara da ya kai a zirin gaza a wannan mako yana mai cewa ana tsananin buƙatar taimakon jin kai ba zan iya misalta irin gaggawar da muke da bukata wurin magance wannan lamari na tsagaita buɗe wuta bisa jin kai da kuma sako mutane da ake garkuwa da su to wajisland yana faɗa wa kwamitin Ajiye alhamis daga birnin kudus a ranar talata kwamitin mai mambobi goma sha biyar ya gaza tabbatar da kudirin kira ga tsagaita buɗe wuta na jin kai cikin gaggawa saboda hawan kujerar naki da amurka ta yi mambobi goma sha uku sun goyi bayan daftarin shawarwari na algeria yayin da birtaniya ta janye kanta wani sland ya ce aikin jin kai a gaza na fuskantar kalubaloli da dama yayin da adadin manyan motocin dakon kaya na ayyukan jin kai ya gaza biyar da aka yi tanadi a duk rana ta allah sojojin rasha sun kai hari cikin dare da jirage marasa matuka guda ɗari da makami mai linzami guda ɗaya a cewar ma'aikatar sojin ukraine rundunar sojin saman ukraine ta ce dakarun tsaron sararin samaniyan kasar sun lalata jirage guda takwas yayin da suka gano su a sararin samaniyar yankunan poltava dnipropetrovsk zaporozhia da kuma kharkiv wani harin jirgin rasha mara matuki da yammacin jiya alhamis ya tada wuta a birnin odessa mai tashar jirgin ruwa a gabar tekun bahar aswad in ji gwamnan yankin ole kipar yana faɗa a shafin telegram kifar ya kara da cewa har yanzu ba iya tantance adadin mutane da suka jikata ba rasha ta fara kai wa ukraine mamaya ne a ranar 24 ga watan fabrairu shekarar 2022 kana yayin da ake shiga shekara ta biyu da mamayar shugabannin kungiyar kasashe bakwai mafiya karfin masana'antu ta g7 za su yi wani taro ta yanar gizo gobe asabar domin tattaunawa akan taimakawa ukraine An jima kaɗan baba zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu je ga wakilin sashen Hausa na murya Amurka a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar domin jin yadda gwamnatin sojin ƙasar ta ce ta sallama wasu ƙananan jakadunta daga aiki da ke wasu ƙasashen Turai da na Asiya da ma wasu ƙasashen Afirka. Ga salama Mini Barma da cikakken rahoton. Ƙananan jakadu wato consul honorar kimanin 26 ne ma'aikatar harkokin wajen Nijar ta bada sanarwar kora daga aiki kamar yadda yake rubuce a wata takardar jerin sunayensu da kasashen da suke da ofishi a matsayin wakilan wannan kasa Ba dai karin haske game da dalilan ɗaukar wannan mataki da ba kasafai ake ganin irinsa a Nijar ba. illa kawai sanarwar hukumomin ta yi tunatarwa game da kafuwar majalisar cnsp da nadin firaminista shugaban gwamnati da kuma yarjejeniyar birnin vienna ta watan afrilun 1963 da ke fayyace ka'idodin da suka shata hulɗar ƙasashe da ta aikin ƙananan ofisoshin jakadanci na tuntubi wani masani kan harkokin hulɗar ƙasa da ƙasa mustapha abdullahi domin jin irin fasarar da za a iya yi wa irin wannan mataki a diflomasiyance kasan harkar diflomasiya akwai abin da ake ce ma canji na yanayi yawa yanzu ita wannan gwamnati da ke ci yanzu wani sabon salo ne wani sabon eh, aƙida ce take so ta ba diflomasiyar da shi yasa ta sarki waɗannan ƙananan jikadodi watakila za ta nada wanda kuma su kayar da su domin su kare hakkin kasar Nijar domin su kare duka abin da ke taimakon Nijar. Jerin sunayen waɗannan ƙananan jakadu na nunin alamar galibin su ba 'yan ƙasar Nijar ba ne dalili kenan na sake tambayar mustafa Abdullahi shin wa ya kamata ya wakilci wata ƙasa a matsayin ƙaramin jakada wato consul honoraire? Eh, in ka jance ƙananan jakada mai yawanci dai ka waɗannan ƙasar Nijar ne da yake wata ƙasa inda Nijar ba ta da jikada ko ko tana da jikada watakila kasar tana da girma ba zai iya kula da duk kasa ba sai a dan samu wani dan kasan ne yake wata kasa dama yana zama ko ma'aikacin gwamnati ne ko dan kasuwa ne ko wani shahararren mutum ne wanda aka sani kawa aikin sa kai ne yake yana da kariyar shi ba kawo wanda babban jikada yake da na kowa ambasada koko. consul general yana da wani albashi amma ba salari ba ne saboda gudunmuwar da yake badowa na kare 'yan kasar da kasar ta nada mashi wannan matsayi waɗannan ƙananan jakadu da hukumomin mulkin sojan nijar suka kora sun hada da jami'an da ke wakiltar kasar a wasu ƙasashe shida na afirka sai jami'ai goma sha uku da ke wakilci a kasashen turai yayin da wasu ke wakilcin wannan ƙasa a ƙasashe bakwai na asiya Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar. To Madalla an gaida Suleiman Mummuni Barma. Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwar Facebook, Twitter da Instagram. Yanzu gaba ya sake shigowa da ci gaban labaran duniya. manazarta sun ce kafin samun nasarar taron koli tsakanin pyongyang da tokyo dole ne a magance batutuwa da suka shafi sace-sace da makaman nukuliya da makami mai linzami na koriya ta arewa ko da yake pyongyang ta ki tattaunawa da washington da seoul tana nuna amincewa da ba sabon ba ta shiga tattaunawa da japan wanda ke aiki kud da koriya ta kudu a wani rukunin kasashe uku da amurka kim yo jong wata kasaitacciyar 'yar uwar shugaban koriya ta arewa kim jong un ta ce pyongyang a buɗe take domin inganta dangantakarta da tokyo kuma tana da hasashen yiwuwar taron koli da prime minister japan fumio kishidi amma ta ce akwai taka takatsantsan ta ci gaba a wata sanarwa da aka fitar ta hannun ma'aikatar labaran gwamnatin koriya ta arewa ta kcna a ranar 15 ga watan fabrairu cewa dole ne japan ta ajiye batun satar da pinyon ke kallo an daidaita da shirye-shiryenta na nukuliya da makamai masu linzami waɗanda ba su da abin yi da gyaran alakar a ƙarshe a jiya alhamis ne aka tuhumi wasu 'yan kasashen waje guda hudu da laifin safaran makamai da ake zargin iran ta kera a cikin wani jirgin ruwa da sojojin amurka suka kama a tekun arabia a watan jiya sojojin ruwa biyu na navy seals sun mutu yayin aikin karan aikata laifi da aka bude a jiya alhamis a kotun amurka da ke gundumar richmond ta yi zargin cewa waɗanda ake tuhuma guda hudu waɗanda dukkaninsu ke ɗauke da katunan shaidan zama ɗan ƙasa na ƙasar pakistan suna safaran wasu kayayyakin makami mai linzami da ake zargin iran ta kera makaman da mayakan 'yan tawayin huti suka yi amfani da su a hare-haren baya-bayan nan kwararren makamai masu linzami da sauran manyan makamai daga iran zuwa dakarun 'yan tawayin huti a yaman yana barazana ga jama'a da kuma muradun amurka da kawayenmu a yankin in ji ƙaramin lauyan gwamnati liza monaco a wani sako ga manema labarai labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To madalla yanzu kuma sai jihar Kaduna Najeriya inda gwamnatin jihar ta tabbatar da kashe kasar gumin dan fashin dajin nan wanda ya addabi jihohin na Kaduna, Katsina, Zamfara, Niger da babban birnin tarayyar kasar wato Abuja. badar isiyaku tare da wasu manyan 'yan bindigan da ke tare da shi kamar da yadda za ku ji karin bayani cikin wannan rahoton na isa lawal ikara gwamnatin jihar kaduna ta tabbatar da cewa buɗeri ishiyakun da aka hallaka kasar gumin ɗan fashin daji ne da ya jagoranci manya-manyan harare a jihar kaduna da ma wasu jihohi makwabta in ji mukaddashin kwamishinan tsaro da harkokin cikin gidan jihar kaduna malam samuel aruwan shi wannan budiyar isiyam ya yi barna da shi. ya kashe mutane da dama ya yi garkuwa da mutane da dama ya karye tattalin arziki mutanen musamman ma a ƙarƙara. Don kuma kai la'akari da hare-hare shi ya jagoranci harin da aka kai a wannan makarantar nan na koyar da abin da ya shafi gandun daji ya yi garkuwa da ɗalibai talatin da tara shi ya je kuma wannan makarantar nan na da ake horar da ƙananan hasoshin soja wato nda ya kashe manyan sojoji biyu sannan kuma ya garkuwa da mutum ɗaya har wa yau kuma mai martaba sarkin bungudu da ke jihar zamfara yana kan hanyar shi a kusan shekara biyu da suka wuce shi ya yi garkuwa da mai martaba sannan kuma ya kashe dogarin shi a ɗan sanda guda ɗaya to sai ga shi allah cikin hukuncin sa ya ba mu nasara daren laraba zuwa wayewar gari jiya alhamis sai muka samu nasara akan shi wannan buderin akwai mayakan shi guda biyu wanda su ma suka kwanta hagu da yawa daga cikin su kuma sun samu rauni. Alhaji ɗaya bukerawa shi ne ya jagoranci al'ummomin yankunan garuruwan da ke yammacin zariyan da suka yi koke a kan yadda 'yan bindigan ke ta kai har-hare a yankunan su. kuma ya ce jin labarin kashe wannan kasar gumin dan fashin daji ya sa sun fara jin akwai yiwuwar su koma gona bana. To farko dai ba abin da zamu ce ma Allah ya zuwa wayewan garin yau sai godiya. Korafin da muka yi ya fara tasiri ya zuwa yau. Dan yau an kashe gagarumin mutumin da ke kashe al'umma yake hana su noma yake hana su kwana da ke gidansu yake tasar da mutane mutane suke barin ƙauyaku zuwa bariki yanzu zuwa yau gwamnati ta yi nasarar kashe shi to mutane yau wasu ma da yawa sun tashi da azumi ne sakamakon wannan nasara da aka yi na kashe wannan dan ta'addan ko muna ma sojoji addu'a na ƙara samun nasara kuma ya kamata su ƙara samun ƙarfin gwiwa don haka akwai tunani in Allah ya da inda ba a nomawa ba inda aka ci gaba da wannan ƙoƙarin in Allah da bana zamu noma shi insha Allah masana harkokin tsaro irin su manjuyashin kuma ritaya ma na ganin dole ne a jinjina wa jami'an tsaron wannan kasa akan wannan nasara da suka yi sai dai kuma ya ce duk da wannan nasara bai kamata jami'an tsaron su yi bacci ba Hakika kashe wannan kasar gumin dan bindiga da jami'an tsaro suka yi abin alfahari ne kuma abin ayaba musu ne duba da cewa ya daɗe yana cin karen shi babu baka yau cikin iko Allah wannan nasara da aka samu in abin a doge ne a ci gaba da kai farmaki irin wannan to ina gani za a karya lagon su musamman aka ce shugaba irin wannan ya fadi zai zama kare ya gwiwa ga 'yan baya waɗanda suke tare da shi za su sa shakku kuma kila ma ta yi sanadiyan wasu su bar irin wannan abu amma ba lokaci bane da sojojinmu za su kwanta kamata yayi su ƙara ƙaimi su kasance sun ci gaba da kai farmaki tare da fatan ubangiji Allah zai sa a kara karya lagonsu ta yadda kamar yadda dama muke faɗa Kaduna dai ita ce jiha wadda in ba a ɗau mataki yadda ya kamata ba to za a yi ta dawowa nan ne da amai da wurin nan sansani. Wannan aikin jami'an tsaron da ya sanadin kashe wannan kasar gumin 'yan bindiga dai ba karewa ya ba. in ji kwamishinan tsaro da harkokin cikin gidan jihar kaduna malam samun aro da ya ce yanzu ma aka fara shi akwai ayyuka na musamman wanda ake yi a yanzu da muke wannan maganar duk da cewa ba ma san mai dogon bayani akan abubuwan da ake amma dai tabbas duk yan fashin daji wadda suke kashe mutane suna garkuwa da mutane mutane talakawa bayan Allah wadda ba ba su gani ba su sani da cewa rana casa'in da tara na ɓarawo ne amma rana ɗaya na mai kayan. Cikin watan Fabrairu nan dai 'yan bindiga sun kai hare-hare a wasu daga cikin yankunan ƙananan hukumomin Igabi, Giwa, cikin Ƙaura da Kajuru. Sai dai kuma wannan nasarar hallaka kasar gumin ɗan fashi boɗeri da sauran masu aiki tare da shi ka iya kawo ƙarshen hauhawar barazanar tsaron da ake samu a waɗannan yankuna baki ɗaya. Isa Lawal Ikara muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya. To masu sauraro kada dai a shagala ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. a jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu ne a tashar mata VOA Africa a kan mita 200.5 baya ga haka disa da aka ra'ayi za a iya zuwa shafukan mu na intanet sai a gyara zama a saurari shirin mu na gaba manuniya mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da ke kokarin kwakulo mafitar da za ta kore wa dukkanin masu mu fushi shiri na 158 cikin jerin shashiryen manuniyan da ke son ganin kowane ɗan ƙasa ya ci ya ƙoshi. Me yiwuwa ƙoshin kuma amma fa da irin ka da dukiyar da ake wajen zaɓe a Najeriya ta sa tsohon ɗan majalisar wakilan tare Najeriya Malam Abakar Cika Adamu ya ce ya gano mafi akasarin 'yan siyasa a Najeriya ba su da wani kishi. Ai duk wanda ya ce za a gyara Najeriya a wannan tsari ƙarya yake. wallahi tallahi billahi lazi ila illa huwa in ba a canza tsari ba ba abin da zai gyaru tun daga tsarin fito da yan takarar da komai wani tsari ya kamata yi wani Allah ya san yadda zai iya fito da shi amma ina ganin sai an samu soma salt a samu mutanen kirki a hito da tsari sabuwa ta demokaradiyya wadata amma a wannan demokaradiyya ba zai ta yi ba yanzu zan baka misali yau ga gwamnan Kaduna yau idan zai koma gwamna alal misali a tsarin da muke da shi ba zai kashe biliyan biyar ba to nawa ne ya samu albashi aka samu kanka ba ta ina zai same su kisan ke cewa masu zuwa neman mukamin siyasa nan ba dan Allah suke yi ba da in dan Allah ne ba za ka yi ba saboda sai ka nemo haramun kasa a ci shi yasa a 2019 an zaɓe ni 2015 primaries ina zaune garin nan babu inda na je na ci zaɓe bana waje aka nemi maza na ce ni bana nan ina Nijar don ni bana so na yi na ga 2019 in zan yi sai na hada da haramci ma sai na ce bana ba gidan wanda na je bana so bana so don na san idan za ka yi ta tun farko sai ka fara sata. Tuni ma dai ganin irin koke-koke da tsarin shugaban kasa mai cikakken iko da ake tafa yi a Najeriya ya sa wasu 'yan majalisar ƙasa guda sittin neman sabon sauyi ta hanyar haɗa kai da kowane sashi. Kuma ɗan majalisa Abdulsamad da Suki shi ke limancin 'yan majalisar da suka ce kawai komawa tsohon tsarin falamantari ne zai taimaka don tsarin ya fi armashi. Eh, mu sittin yau mu ɗauki mataki an yi karatu na farko na dokoki guda uku kundin zarin mulki garan bawul muka so mu shi in Allah ya yarda a bi wannan tsari ga wannan tsari kamar yadda ka sani shine tsarin da muka sama tun lokacin su Sadauna ya muna aiki amma tun da aka bar shi har yanzu mun kasa gane kanmu a matsayin mu 'yan najeriya sai muka ce gara mu koma mu abin da ya yi muna koma mu prime minister daga shugaban kasa kuma wanda za a zaɓe su daga cikin majalisa har da ministocin su daga majalisa amma kamar da muka ce gaskiya bisa ga tattauna da muke ta yi mu duka tunanin mu cewa shekara ta 2031 ya kamata mu koma wannan tsarin da za'a tuni dai dattawan kasa ma irin su mai martaba sarkin ningi alhaji yunusu muhammad dan yaya suka rungumi wannan kiran da suka ce aida ma tsarin mulki ne da nigerian ta taba rayuwa a karkashi sojoji da suka da wannan mulki da sauran yan boko a presidential system shi shi da kyakkyawan niyya to a sun banta menene al'adar najeriya to ga shi nan ya fi karfin mu ya yi mana tsada sa'an nan babu yanci a cikin su ba da zufa da mantar biki wallahi da cigaban mu da ya faka ta yana za a yi wannan gyara jama'a za a nemi ai duk taron nan da ake yi parliamentary system ko ban riga mun san shi da ba ba zai zama mana wani wahala ba sa'an bayi da tsada har ma ana mu tsarin mun ce rijin ɗin na guda shida kowanne a sa prime minister mun ce bakin shugaban ƙasa in ana son kasar nan ta ci gaba in ba za ku parliamentary system din ai wani tsari amma wannan presidential system lalle ba zai dace da ba neman dauke ta totality america kuma abin da sai wannan mulki da dace da su ba gurkowa bane mutane ne kwarin kira aka taro aka taro duddure aka zo Allah ya dauka ta kuma ba ba ki da ki son ba in dai za mu ci wani mulki ba ku za mu zauna lafiya ba shi ma dai shehu malami sheikh dr ahmad gumi ya ce tsarin prime minister a matsayin jagora a ƙasa da sa 'yan siyasa su daina warkajama da kuɗi aurin wurin zaben da suke ɗauka wannan kuma shine adashi. A kawo tsarin parliament wato majalisa zai rage tsayin ƙuri'u ko zai rage iyakan da'irar da ake zaɓe domin wakilai wakilai ne za zaɓa kaga ya rage da'ira din ya rage karfin amfani da kuɗi amma yanzu an baka najeriya duka a ce ka nemi shugabancin ta ai sai ka kashe miliyoyin kuɗi yanzu an ga wasu yan majalisa har su sittin suna ta kokarin ganin an dawo tsarin parliamentary wasu na ganin ko an canza in dai mutanen na nan yan kasar abin na iya ci gaba me kake ganin fa'ida ko alfanu canja zai zai kawo sauki kwarai da gaske domin zababbin nan ma su ne ministoci su ne ke kula da gwamnati abun zai sauki